gaba ɗaya in ka kalli duniyar kawai zai katar tarar a cakuɗa take da tashin hankali domin an ce da kai kana san ɗa ɗa abin so ne manzala ke ce alwara da ƙuratul aini ɗa wani farin ciki ne in ka same shi kana alfahari kana jin daɗi Allah ta tabaraka wa ta'ala baka mai ɗa ko baka bane ko kana farin ciki to shi baka ce cikin ayan akwai da yake aduwwul lako shi kuma maƙiyanka ne ɗanka ne kai ka haife shi kai kake ƙaunarsa kai kamar komai maƙiyanka ne kana son matarka Allah ubangiji ya hore maka mata a duniya Allah ce min ayati ya kala-kala lakum min anfusikum kumbe azwajan litaskunu me ilaha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya sanya kauna ya sanya tosayi tsakaninka da matarka amma Allah ya ce za a wayi gari min azwajikum din wa'annan matan su zama aduwwul lakum maƙiya a gare ku fahdaruhu to wallahi ku wallahi ku guje musu to wace ce makiyar wace ce ba makiyar ba kan nan dukiyar sai aka ce fitna ita kuma fitina ce kuma ita kake bi kuma an sanya maka wato sha'awa da ƙaunarta duk waɗannan abubuwan dan ka fahimci duniyar kawai ne ta ci to mutumin da yake kafin yana kace wa farihu bil hayati duniya su rayuwar duniyar burge su take amma shi kuma mummuni rayuwar duniya kawai yana kallon ta ko hanyar wucewa ce kawai kawai hanya ce bari a wuce shi yasa lokacin da yake wucewa ta hanyar duniya zai yi dukkanin nagarta da ya dace ya aikata ya aikata wannan nagartar ya aikata wancan nagartar ya yi wancan kirkin ya yi wannan abin da ya dace din domin mai rayuwa ce ta duniya ya santa nawawi na wata waƙar ta inda lahi ibadun fudana ko tsallakun duniya wa kafin fitana nazaru fiha falan ma'alim annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujatan wa takhudhu thali al a'mal waɗannan suka fahimci duniyar kawai shiriri ta ce kawai ba gurin zama ba gurin zama mai hankali bane ne suka mai da ita ta koma kogi sai suka ɗauki ayyukansu na alheri shine jirgin ruwan da za su bi tsallaka kawai domin muna duniyar nan muna kallo akwai waɗanda suke bamu tsoro da yanzu tausayi suke ba kuma muna kallo to kai ba haka ake kallon ka kai ba haka ake ta kallon ka yanzu kana ta kallon ka wani ne kai ma na ta kallon ka kana deteriorating kana ƙasa ana kallon ka kai kuma baka ganewa baka tashin sani sai lokacin da kawai ka ƙare lokacin da za ka leƙa baya ka leƙa baya ka tara ba kowa duniyar ta aje ka a gurin to amma wa'ancan fari bil hayatu duniya wa yaqulu allazina kafaru la unzila alaihi ayatun Mai rabbi to irin waɗannan kafarai waɗanda duniya ce a idansu kawai shi ba duban lahira duniya ce kawai a idansa idan yana ma magana za ka tara duk magana ta babu lahira a ciki akwai su kuma wani lokacin muna magana ba ma duba Allah ba ma duba za a yi tashin alkiyama ba ma duba wataran sai an waye gari babu ba ma duba duniya ce duk yanayin da kake za a zo a zama babu kai na sha faɗa karatu ana wane kai ne malam wane kai ne malam wata ran sai an waye gari baka isa ba in ana karatun kai ma kallo za ka yi wasu sun taso a gaban ka sun fi ka iya karatun haƙƙun alallah Allah ya tafi a shau'un minar duniya illa wa za'a. abu zina da abdullahi ibn zakwan sai da aka waye gari a garin madina yana yawo sama da mutum 300 da suke bin shi a baya mutane 300 nan ba 'yan dagaji ba ne a'a kowane ilimi yake tambaya a wurinsa ana yi masa tururuwa al'umma na bin shi abu zinadi wani ya tambayi fiƙihu wani ya tambayi hadisi wani ya tambayi larabci wani ya tambayi kaza haka ake tambaya al'amura sai da aka wayi gari abu zinadi in ya leƙa baya sa babu kowa kuma mutumin da yake kallon bai kai shi ba rabi'a ibn abdi abdurrahman yana kallo sai ga kuma al'umma sun taru gurin rabi'a kuma shi ya san ya fi rabi'a ma karatu duniyar aka ce abin zinari bai aka yi al'umma sun yi gurin rabi'a sai ce ya za a yi ya ce ai tafin rabo tafin hannun rabo ya fi bawan ilimi mu ilimin muka tara wacce kuma ya samu rabo yanzu an daina yayin mu to haka duk yadda kake a duniya wallahi wata ce ka zama abin tosai sai dai idan Allah ubangiji ma ya taimaka maka ka bar duniya lokacin da ake bukatar ka kai kuma ba ka san haka kuma ba za ka taba san haka ba haka Allah ya halicci mu